Takobi abu ne mai muhimmanci a musulunci da al'adun gargajiyar Nijar. Abin galaba da sarauta ne. Saboda wannan dalili ake baiwa zakaran 'yan kokowa takobin in shi Malam Barka Ako da shugaba na kwarewa a fannin kokowar. Cikin kundin da aka yi na Farima shekarar 1975 a wani wuri an rubuta an ce duk hanyar da kokowa za ta bi ta girma ko ta kai kasashen duniya ko ina kan mu yarda wannan lakani na galgajiya da suke tare da ita mun yadda su sai aka ce to da zo a yi kokowa galgajiya da kambu da kiri da laya da gunduwa da suwane ne kuma aga ana ba da kofi bai yi ba sai aka ce a ba da takobi takobi kuma cikin tarihi abu ne mai asali lokacin annabawa ma takobi ya da valar an ka je masarauta kaga sarki ya fito da wani abu hannun shi takobi ne to takobin wannan mai daraja na gargajiya shi ne yasa aka ce to da a bada kofi ko a bada wani abu can tunda kundin ma ya ce can a karfafa gargajiya aka bada takobi to shi wannan takobi mallakin zakaran yan koko ne ko na jihar da hito an ya fito da hwari wanda ya ci takobi shi ya ci mai wa shirya shi kudin gwamnati ne aka sa karo ne na mutane da jangali da wani ake tattara yara jiha take sawa da komin da komin da wani ne a tado dan kokowa ko ya zo ya yi karhi ya ci takobi an ya ci takobi lokacin da ya ci wanda nashi ne kuma shi amma abin da zai ci nasarar shi ne sarki na yan kokowa ko ina kaje ko da shekara goma kaje wani wuri sarkin yan kokowa me baya rata takobin iya yawo takobin wannan sai a ce ya zama na jiha jiha ake aiki kai shi ajimi ana barin sarkin tunda yanzu akwai malamai akwai bokaye akwai masu kuɗi hukumta masu daraja da suka kama maka bayan kama ta gwamnati sai ka je ka nuna musu su ƙara ma kyauta sun ji daɗi ku yi hotuna ku yi menene ya yawon shi wata guda wata ɗaya da rabi ya je duka inda za shi inda aka san ya an kama mishi ko wanda ya san zai samu ƙara samun taimako an yi so ya maido takobin na jiha a ajiye shi na jiha ne ana cewa kamar in jiha guda ta ce takobi so uku bayan juna tana ta rike wannan takobi dindindim ya gaske lamari wannan tsarin mutane ne duk takobin da aka ci an yayi yi wata biyu a hannun wanda ya ci bayan kuɗin da ya samu sai a maida takobi jiha aji eh wannan a ce an rike shi so uku ya zama a'a wani ake shakka ne wani ake yi sabo mai kyau gwamnati ta da shi